السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مثل بها هو السلام عليكم ورحمة الله بل كما saduwa a أو yammacin da juma'a wannan ya dace da 23 ga watan jima'a shekara ta dubu da dari da ashirin da shida bayan hijira wanda kuma shi da yanzu na ashirin da tara kenan ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da biyar da lafiya don sun dai gabata idan ba manta ba mun tsaya ne karshen aya ta talatin da shida cikin wannan sura mai albarka a cikin sura ta talatin da biyar cikin wannan sura mai albarka wato suratul fatir za mu fara yau daga farkon aya ta talatin da ana mana kuke ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يختلفون فيما ربنا أخرجنا نعمل صالحا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم, أولم يعلمكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أذوقوا فما للظالمين من نصير وبين والذين كفروا waɗanda ko suka kafarta na naru jahannam wutar jahannama ita ce makoma a gare su la yuqda alaihim fa yamutu ba za a dama da su ba ballantana su mutu wala yukhaffafu anhum min azabiha kuma ba za a sassauta musu wani bangare na azabar Allah ya wato kenan dukkan wani sababi daga cikin sababban mutuwa inda a duniya ne yana kewaye ne amma ko mutum ba zai mutu ba innahu man yatarabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya dukkan wanda zai waye gari ya samu kansa a kiyama yana kafiri yana mai bijirewa Allah subhanahu wa ta'ala bai yi imani da manzancin manzan zira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba fa inna lahu jahannam wuta jahannama ita ce sakamakon sa la yamutu fiha wa la yahya ba zai mutu ba shi kuma zai rayu ba domin ba ya jin wani bangare na dandanan rayuwa ko yaya yake sannan kuma ba za a ɗauke ran ka wannan nan ya samu wani bangare na hutu daga azabar ubangiji kullama nazulat dhunubihum baddalnahum dhunuban ghayraha liyazuqu al'azab inna allaha kana azizan kima. don lokacin da fatin jikin su suka narke saboda tsananin yi na wuta baddalnahum dhunuban ghayraha sai mu ya mutu da waɗansu fatin da ba waɗannan ba liyazuqu azab kadai dan tsantsana azaba inna allaha kana azizan hakima lalle ubangiji ala ya kasance azizan mabuwayi sannan kuma hakima hakima cikin dukkanin lamuran da yake gudanarwa shine nan ubangiji subhanahu wa ta'ala ce la yaqda alaihim fa yamutu la yaqda alaihim fa yamutu ba za a kammala da su ba ballantana su mutu wa la yusafafu anhum min azabiha ba kuma za a sassauta musu wani bangare na azabar wuta din ba kazalika nadzi kullu kafur kamar haka muke sakamako ga dukkan wanda ya kafirce ma Allah ya gudu rai masa wa hum yastarifuna biha su ɗan mutum za su samu kansu yastarifuna suna neman agaji suna neman tanyo fiha a cikin wuta din ay yastarifuna suna masu neman taimako bi shiddatin da tsananin wa awilin da daga murya yaquluna suna masu cewa rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal ya ubangiji fitar da mu mana mu canja wani aiki ba irin wanda muka kasance muna yi ba Allah ya kare mu a wannan kun ma yatazakkaru bihi man zakar shan ba mu ba su rayuwa ba gwargwadon yadda mai daukan wa'azi zai iya daukan wa'azi a cikin ta ba mu ba su dogon numfashi ba irin wanda ya kamata mutum ya samu ya dauki wa'azi waje a kuma nadhir ko mai gargadi ya zo muku shine ar-rasul manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ajabtum sannan kuma ba an sa masa ba wa al-waqt huwa huwa kulli minhum huwa mukhtalifun bi ikhtilafihim wannan lokaci da aka ce ai mun rayar da ku rayuwar da mai wa'azi ya kamata ya dauki wa'azi shine idan man mun rayar da ku rayuwar da kowa ya kamata ya dauki wa'azi abin nufi bayani ne idan dukkan shekarun da aka bayar kowanne wani an ba shi shekaru arba'in wani an ba shi hamsin wani sittin wani saba'in wani ƙasa da haka Imam kata da ake cewa dukkan mutumin da ya rayu ko da shekara ɗaya ko biyu ne bayan balaga to an ba shi lokaci wadatacce na wanda ya kamata ya yi tunani ya yi imani in yi in imani to baya da uzuri yake domin ayat ta sauka tana magana da mutanen da a lokacin a cikin akwai yan shekara goma sha takwas dan shekara ta takwas kuwa kenan yana cikin gafin balaga shekara biyu kenan ko uku da balaga aya ta sauka take cewa da shi ba a baka lokaci ba wadatacce wanda ya kamata ka ji wa'azi ya kamata ka ji gargadi to balantana kuma dan shekara 40 ko dan shekara 60 ko dan shekara 70 an ce wannan an baki wadataccen lokaci ta yadda baya da wani uzuri a gaban Allah ran ta kiyama rawal bukhari imam bukhari ya ruwaito hadisi man amarahu Allah 60 sanatan manzo Allah ce dukkan mutumin da Allah ya rayar da shi shekaru 60 faqad a'adara Allahu ilayhi hakika Allah ya riga ya yanke hanzari a gare shi ai asqata uzrahu ya riga ya sauke uzri haitu amhalahu yayin da Allah ya masa jinkiri tsawon طول هذه المدة سواء ون اللوكتي ولم يعتذر أما بباية عذري وجاء أبيدي با معناه بصورة إذا كافر تتقو أي كافر ديك نسافر manzon sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cikin hadisi riwayar imam al-bukhari wanda manzo Allah ke cewa أعمار أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين ما في يوم شيء كذا الأمة لا شيء كذا ستين إلى السبعين sai ce kaɗan ne wanda suke ketare haka da haka sai ya faɗa a cikin wani hadisin daban daga abu Hurairah cewa a ce dukkan mutumin da ubangiji ta ana ya ba shi rayuwa tsawon shekaru sittin to ya riga ya yanke masa hanzari babu wani abin da kuma zai faɗa gaban Allah in bai imani ba ko in bai zama bawa na gari ba ko in bai zama salihin bawa dan haka kenan alama ce ta tabewa a ga mutum ya kai shekaru 60 a duniya amma bai daina aikin sabo ba in neman mata ne bai daina ba in mai mugun sana'a ce ta neman maza bai daina ba in majayin giya ne bai daina ba in mafarnaci ne da sata da nau'ikan zalunci bai daina ba kara ma nutsawa yake cikin aikin barna wannan alama ce ta tabewar bawa alama ce ta tabewar bawa malamai da dama suke cewa dukkan wanda ya kai shekaru 70 zai zai zai wayi gari ba da lafiya ba dan sababin cuta ya kama shi ba sai dan shekarun kansu cuta ce shekaru 70 dan komai ya samu canji a jikinsa to kaga kenan a ce ya kamata kan adam ya amfani da shekarun da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bashi wajen bin Allah wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka manzon Allah ya faɗa mana cewa cikin hadisi idan ingantacce kowane dan adam za a yi masa tambaya guda hudu kafarsa ba za ta fice ba gaban Allah ranar tashin kiyama har sai ya ansa tambayoyi guda hudu tambaya ta farko an umrihi fi ma asnafa shekarunsa gaba daya yaya ya kace su yaya ya cinye shekarunsa gaba daya wajen wani irin ayyuka wani irin maganganu me ya rayu akai har zuwa lokacin da mala'ika ya zare ransa wa an tababihi fi ma asnafa samartakarsa da kwanaki na kurusiya yaya suka shuɗe masa a cikin rayuwarsa wa an ilmihi ma za sana fihi ilimin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bashi yayi aiki da shi ko bai aiki da shi ba wa amalihi min aina kasabahu wa bima anfaqa sannan kuma dukiya da Allah ya bashi yaya ya same ta sannan wata hanya biye kai tambayoyi guda biyun farko duk sun shafi rayuwa daya rayuwar gaba ɗayanta daga farko zuwa karshe ko mu ce daga balaga zuwa mutuwa na biyu kwanakin samartaka ake keɓance saboda kwanaki ne da dan adam ya fi kuzari ya fi hanzari yake da karfin jiki yake da karfin kwakwalwa yake da karfin tunani a wannan lokaci ya kamata ya aiwatar da dukkan waɗannan kuzari naki kwakwalwarsa tunaninsa hankalinsa da kuzarin jikinsa wajen bin Allah wajen biyayya ga wannan sura Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sai kasance gaba ɗaya ya sarai da shekarunsa wajen wasanni ya sarai da shekarunsa wajen ayyukan sabo to kaga wannan ba karaman hasara ba ce a cikin rayuwa dan haka za a goranta wa mutum waɗannan kwanakin awalam nu amminkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun an-nadir gashi ko mai gargadi ya riga ya zo muku lafazin mai gargadi waɗansu malaman tafsiri suka suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu malaman tafsiri suka ce mai gargadi ana nufin furfura domin furfura ɗaya ce daga cikin al'amura da ke wa ɗan adam gargadi cewa kwanaki sun fara tafiya ta da jiki lokaci ya fara kure mata da haka ya kamata ya gyara Allah ya ce fa zuqu fa ma lil zalimin min nasir za a ce da su kudan na azaba fa ma lil zalimin min nasir azalimai ba su da wani mataimaki yadda fa wal azaba anhum wanda zai tsare musu azabar Allah babu shi malai ce alba'u da tarkibin amri bizauqi fadin da ke cikin fazuku an kawo ta ne dan da delanta umarni da dandanuwar azaba din alama kabul ha akan abin da ya muke kafin ta min ta'biri wato na abin da aka ambata a baya min ta'mir kenan wato cewa an ba mutum dogon rayuwa wa madi'in nadir sannan kuma cewa mai gargadi ya zo masa da haka sai aka ce tunda baka yi amfani da rayuwar ba tunda baka je ka shaidi da mai gargaɗi ya maka ba to abin da ya dace shine fa zuku dan dana azaba fa ma ni zalimin min nasir wato azzalimai ba su da mataimaki wa qawluhu fa ma ni zalimin litalil wannan dan nuna dalilin da ya jawo musu wannan azaba dalilin da ya jawo musu azabar wato shine kasance wasu azzalimai lafazin azzalmu kamar da na ja faɗa ya kasu kashi biyu akwai babban zalunci akwai kuma karamin zalunci babban zalunci shine kafirci يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين wato fita daga musulunci kafirci kenan amma karamin zalunci shine mutum ya zalunci kansa ko dai ta hanyar sakaci da wajibi ko kuma ta hanyar zakkewa wani babban laifi cikin manyan laifuka wannan duk cikin kananan zalunci da baya kafirta mai mutumin da ya zana ko ya sha giya ko ta kaga ya zai kewa ɗaya daga cikin manyan laifuka dan haka ya zalunci kanka haka mutumin da ya ƙi yin sallah haka mutumin da ya ƙi yin azumi haka mutumin da ya ƙi bayar da zakar dukiyarsa kaga ya yi sakaci da wani wajibi dan haka shi ma ya zalunci kanka sannan kuma na daga cikin karamin zalunci mutum ya zalunci wani daga cikin mutane ka zalunce shi dukiyarsa wato kamar kai masa kwace ko ka yaudare shi ko kai masa alhusu ko ka zalunce shi kamar abin da ya shafi jininsa ko kisa ko yi masa lahani da ya masa rauni ko ka zalunce shi dangane da abin da ya shafi mutuncinsa kai masa kage ka dingina masa laifin da ba naka ba ko kuma yana da asalin laifin amma ka fada daki fadin da girman laifinsa ba kai haka dan ka bata shi wajen mutane ka ci mutuncinsa duk wani ana kirga shi a matsayin zalunci a nan gurin ayar tunda ta bude a farko da cewa wanda zai kafaru to wannan ya nuna azzalimin ana ana nufin babban zalunci kenan tunda an bude da wanda zai kafaru na hunar jahannam amma kaga wanda muka wuce a cikin ta a da wato ainihin fa minhum zalimin da nafsihi wannan ya nuna ne kalman zalunci tunda aka jeran ta shi cikin mummune da za su je aljanna ya nuna kalman zalunci ne amma wannan babban da aka yi magana Musa kuma ba mataimaki to wannan ya nuna wato ainihin babban zalunci ne kaga kalmar zuwa din da ta zo a can fa minhum zalimin da nafsihi wa minhum muqtasid anan wannan fa minhum zalimin min nasir kaga wancan kalman zalunci wannan kuma wato ainihin babban zalunci to wannan ayoyi da makaranta yanzu idan mun hada da waɗanda makaranta makon da ya wuce tun daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala kuma auratu lil kitab allazi nasafaina min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muktasib wa minhum sabiqun bil khairat zuwa nan inda muka karanta yau na mana falalar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al'ummomin da suka gabace mu cikin yahudu da nasara ubangiji ta'ala idan ya yi bayani cikin alqur'ani na kasa su gida biyu ne cewa mummunai da kafirai gida biyu kawai ke ubangiji ta'ala ya ce كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سيتمي ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون تكن تقول من أما وفي أيوان كتابرين سنة يتمي منهم أمة مقتصدة تكن يتمي وكثير منهم ساء ما يعملون سنة يتمي ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون كان جنا بي أيك كفر kashi na farko mu ne kashi na biyu kafare sannan kuma sai a nuna kafarin sun fewa minhum ummatun muqtasida cikin sa akwai al'umma ta tsaka tsakiya wa kathirun minhum sa'a ma ya'malu amma da yawan su abin da suke aikata yayi muni minhum al-mu'minun cikin sa akwai mu'mini amma wa aktsaruhum al-fasiqun mafiya kafare ne ne amma Allah sallallahu alaihi sai a kasa ta gida hudu kashi uku yan aljanna kashi ɗaya yan wuta wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum bil khairati bi idhnillah zalika huwa al-fadl al-kabir jannatu adnin kashi uku nan duk yan aljanna ne kashi ɗaya na ƙarshe wallazina kafaru لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك كل كفور كذا manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma su a cikin al'ummar wanda suka wuce a baya ba su da sabiqun bil khairat ba su da as-sabiqun as-sabiqun ya suna da gwada amana Allah sai minhum ummatun muqtasida kabi da minhum muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun amma ba su sabiqun bil khairat bi idnillah wanda duk wannan na nuna fanalar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rabon mu ta fuskar annabawa shine rabo mafi tsoka tunda aka turo mana khatamun nabiyyi wa imamul mursalin rabon mu ta fuskar littafai shine rabo mafi kaure tunda aka saukar mana da alqur'ani wanda shine shugaban littafin da Allah ya saukar gaba to zan yi Allah godiya da haka alhamdulillah ala ni'matul iman alhamdulillah ala ni'matil bi'sati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ilaina lalle wannan ba karamin ni'ima bace sai Allah ya إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره Wala yazi ɗinka fili na kufurin shi don wanzi in na mafata, wala yazi ɗinka fili na kufurin in na fasa. ta wani. Ubangili ne matsalar gaiba da ke cikin samai da gaiba da ke cikin kasa. Gaiba uba abinda dan adam baya iya rikarsa ta hanyar hangowa da ido ko ya laluba da hannu ya taba shi ko ya ji kanshinsa da hanci ko ya da shi da harshe ko ya ji motsinsa ta hanyar kunnensa wannan ya zama gaibi kenan inna allaha alimu gaibi samawati wal ard ubangiji shine masanin abin da ke bake cikin sammai masanin abin da ke boye a cikin kansa banda shi babu wanda ya san wannan innahu alimu bi zati sudur kuma lalle Allah shine masanin abin da ke cikin zukata ba wanda ya san abin da ke cikin zuciyarka ko zuciyarta ko zuciyarki ko ku ko mu sai Allah ta'ala duk wanda ya da'awar cewa ya san abin da ke cikin zuciyarka to ya tabbatar cewa kokarin shi yake da mutu da Allah cikin abin da Allah yake banta da shi wanda hakan kuma yayi da'awa kenan ta ƙarya wanda ayoyin alqur'ani na karanta shi in ga gagatun hadisi na manzo Allah na karanta shi dan Allah sai innahu alimun bi zati sudur sai dai masalan abin da ke cikin kirara wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ard Allah huwa alladhi ja'alakum ne wanda ya sanya ku khala'ifa fil ardi mamaya a ban kasa wannan ya mutu wannan ya gaje shi wannan ya mutu wannan ya gaje shi idan ka tashi lissafin sarakuna kowace masarauta sai ka samu sarkin da ake da shi yanzu ila shi ne na arba'in ila shi ne na hamsin ila shi ne na kaza daga kabar da zuwa yanzu shugaban kasa a kowace kasa ila shi ne shugaban kasa na goma ko na sha biyar ko na hudu ko na biyar ko na nawa daga lokacin da aka kafa kasar zuwa yanzu haka hakimi a masarautarsa haka gwamna a jiharsa haka magidanci ma'ana dai ubangiji ta ala ya mayar da mu mamaya magada juna dan wata hikima ta shi subhanahu wa ta'ala ya tafiyar da waɗannan ya mai gurbinsu da waɗannan abinda wannan ke nunawa gajiyawar mu da kamala su shi subhanahu wa ta'ala ya ga da da na da din da yana ganin ne yanzu zai ga waɗanda suke nan gaba idan abadul abidina dai baya da farko baya da ƙarshe mu ne muke yin farko ko mu yi ƙarshe a nan gidan duniya amma Allah subhanahu wataala huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim na farkon da baya da farko na ƙarshen da baya da ƙarshe subhanahu wataala madaukakin da dukkan komai ƙasa yake da subhanahu wataala da anakum khala'ifu fil ard faman kafara fa alayhi kufr dukkan wanda ya kafirta to sakamakon kafircin sana komawa akan ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا كافرين كافرين سبب ابن da zai gada musu a wurin ubangiji illa makatan face ki face kici Allah ya kici da su suna ƙara kafirci Allah na ƙara kin su suna ƙara kafirci suna ƙara yawa kansu abin da zai gadar musu kin Allah subhanahu wataala Allah ya kare wala yazid al-kafirin kufruhum illa hasara kafirai da kafirin su ba abin da zai kara musu face hasara hasara babbar hasara ji kafirin zai kara musu قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا قلت كده أرأيتم كبان الأبار منام ku ni labari shuraka akum alladina tad'una min dunillahi game da abokanin tare da kuke jingina ma Allah su kuke roƙan su abinda ba a roƙan kowa sai Allah kuke dogaro gare su bayan kun san gajiya wasu kuke roƙon su arziki in kun samu wata wadata sai ku jingina zuwa gare su dan kasancewar ku mabiya a gare su kun manta da cewa sun yi farko sun yi kalli ku bani labarin su menene tasirin su menene yi muku kwarjini tare da su me ya burge ku ta yadda kuka tuntuɗa su har kuka kai su matsayin Allah kuka ce suna iya arzutawa suna iya talautarwa suna iya wadata dan adam suna iya fakirantar da shi ko ba Allah ba ne shirka a kuma da zai na abokanan tarayya da kuka dingina ma Allah waɗanda kuke kira min dunin lahi ba Allah ba aruni ku nuna mun ma za ka lako min al-ardi me suka halitta a ban kasa me suka halitta a ban kasa dabba mai kafa hudu ko tsuntsu mai ke da ke tashi sama furin kaza ko kuma zabuwa ko fakara ko benu me suka halitta ko daidai da fara ko kuda ko sauro me suka yi cikin halitta gaba daya ba ba wanda suka yi am lahum shirkum fi samawat kin ko suna tarayya da Allah wajen yin halitta din sun taya ki lokacin da zai gina sama da kasa ba tare da tana ku ba sun taya ki lokacin da zai jajjefa duwatsu a ban kasa dan su zama matokarai matokarai gare ta sun taya Allah lokacin da yake saukar da ruwa ko fitar da tsirrai ko raba arzikin duniya zuwa kasa kasa ko zuwa ga daidaitun mutane amma kun sai kun fi samawa shin suna tarayya da Allah cikin halittar sama ba am atainahum kitaban sun ko mun ba su wani littafi wanda a ciki aka ba su izinin su yi shirka suna da goyon bayan wata aya guda daya da ta saurare musu gindin cewa su roƙi wani ba Allah ba su rantsa da sunan wani ba Allah ba su dogara ga wani ba Allah ba akwai wani littafi saukakke a kansu da ya ce sai hakan fa kun ala bayyana sirmin ballan ta su ce eh su akan hujja suke minhu na wannan littafi. ba babu ɗaya daga cikin abin da ya gabata baya gidan ma'anar ban izrabiya na farko dai su ba sa tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala su ko ba sa iya halittar komai sannan Allah bai so kanta wahayi akan su da cewa su yi shirka Allah baya goyon bayan shirka baya goyon kafirci wala yarda li ibadihi al-kufra Allah baya goyen alfaja baya goyen bayan alfaja daga nan da kanta inda Allah la ya ya'muru bil faja ataquluna ala Allah ma la ta'lamun إن الله يأمر بالعدل والإحسان wal ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم goyi bayan بل abin da aka أبدا ba in ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dhan illa ghurura ba komai azzalimai sashin su cewa sashi alkawari ba faje rudi abin da ake nufi da azzalimai kafirai ko fasikai lafazin in din nan wato dai take da ma abin nufi ma ya ido zalimu da ba'dhum ba'd illa gurura azalimai Allah ma da ta'ala إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. في بل بيقول باين da aka ده ba. in ya idu zalimu da ba'dhum ba'dhan illa ghurura ba komai azalamai tashin suke wa sashi alkawari ba fa je rudi abin da ake nufi da azalimai kafirai ko fasikai lafazin yancin nan wato dai take da ma abin nufi ma ya idu zalimuna babu ba'dan illa gura azalimai ba wani abu junan su kewa juna alkawali ba ba ke rudi duk wani wanda ya alkawarta maka cewa ka rabu da Allah ka rike shi duk wanda ya alkawarta maka cewa ka rabu da manzon Allah shi ka bi tafarkin sa to kawai ya faɗa haka ne dan ya runde ka in ka yarda da magana sa ka yarda da magana ta rudi wasu ba ta tabbata dan haka wannan shine abin da aya da nufi in yashu zalimu da ba'dhum ba'dhan illa ghurur kana tabi إن الله يمسك السماوات والأرض أن ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يليق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تعويلا إن الله يمسك السماوات والأرض وبيده تعالى هيك لكده سميت sannan kuma shi ke rike da kasa khalaqa samawati zai da amadin tarawna ya halitta sammai ya kafa su ba tare da sansu tunan ko da idan kuke gani ba sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala shi ke rike da kasa an ta zuna ta yadda ba za ta rushe ba ba dan yana rike da su ba da sun rushe irin yadda katangar da kuke ginawa take iya rushewa amma yana rike da su subhanahu wata'ala wala in zanata inda ake sama da kasa za su bushe daga inda suke in amsaka huma min ahadin min ba'di babu wanda ya isa ya rike su min ba'ad ba shi kadai ne ke da ikon ya rike sammai shi kadai ne ke da ikon ya rike kasai amma in ba shi ba ba wanda ya sai tsare yanzu idan ta ala yace zai sake sama ta rusu wai zai iya tsare ta me ake da shi na karafa da tira ko da za a iya kare sama ta kai ma banda ta biyu banda ta uku babu sannan idan mai kaudan ubangiji da Allah ya yi nufin kasa ta zaizaye da mutane ta ruka waye yake da ikon ya dinke ta kar ta barke kar ta yaye ba wanda yake da ikon wannan a cikin nan shi ne da kudurarsa ke rike da wannan wanda ke nuna karfin ikon domin idan ka kalli girman mai da kasai wanda su ne mafiya girma cikin halittar Allah dan adam ke iya hange da haka yake buga mana misali da su a antum ashaddu khalqan am sama bana ma'ana jinin sama ya kuna ku la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakin akthar an-nas la ya'lamun to kaga tare da haka Allah na rike da shi wannan kin nuna girman sa subhanahu wa ta'ala wannan kin nuna girman kudurarsa subhanahu wa ta'ala wannan kin nuna ba abin da ke gagara duk duniya inda za su taru ta yi taron dangi da juna da duk abin da aka yi duniya na ilimi ba za su iya kare sama su ɗaya da za su rufe to kenan yaya samman yaya suka sauran samman da za su biyo baya wanda ke nuna ubangiji ta Allah kada kuma ke rike da su subhanahu wa ta'ala da sa da ikonsa dan shi mai iko ne kan komai innahu kana haliman ghafura lalle ubangiji ya kasance halim mai juriya da haka baya gaggawar kama mutane da azaba sannan ya kasance ghafuran mai ke laifukan mutane idan sun tuba zuwa gare shi sai ya fice su ya zan ba su tasiri sai mutum ya samu yadda da yaddar ubangiji ya dace cikin hamasa wa aqsamu billahi da imanihim sun yi rantsuwa da Allah makuran rantsuwa wato su kafaran maka kenan la in ja'ahum nadhirun suka ce in har mai gargadi ya zo musu la yakununna ahda min ihda da umam wallahi za su kasance su ne mafiya shari'a sama da ɗaya daga cikin al'ummomin da suka wuce a baya haka suka yi wannan da'awar cewa in har mai gargadi ya zo musu to su ne za su yi imani za su zama a kan shirya sama da wata al'umma da aka taba sani a baya a tarihi da imani ko da zama a kan shirya amma fadan ma hun nazirun yayin da mai gargadi din ya zo musu ma za da hun illa nufura hakan bai kara musu komai ba sai bidirewa sai kan garewa istikbaran fi ard wato suna masu yin girman kai a ban kasa wato ba ta yadda su lissana wa manzan ko su masa biyayya ba wa makarantanci kuma suna masu yin makirci makirci wanda ke mummunan makirci wala kun makru sayyi illa bi ahli shi ko makirci mummuna baya aukawa akan kowa sai ga wanda ya kulla ma'ana suna kokarin kulla makirci dan cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan hana mutane bin sa su ce a ce masa mai sihiri ne dan hana mutane su bi a ce masa mawaki ne a ce masa mahaukaci ne a ce masa makarici ne kaga wannan makirci ne sannan suna kokarin kulla makircin yaya za su su hada shi isar da da'awar su hada shi isar da wa'azin su su kashe shi ne su kama shi su daure shi ne su kore shi ne daga gari da yanzu yamkuru bika ladina ya li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrizu wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin ka da wannan almakar sanyi mummunan makirci ne da za a hana da'awar ci gaba Allah ce wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi mummunan makirci ko baya fada akan kowa sai ga mai shi fa hal yanzuruna illa sunnatul awwalin shin akwai abin da suke saurari yanzu musu in ba sunnar waɗanda suka shuɗe a baya ba ma'ana ba abin da suke jira sai sunnar Allah akan wanda suka wuce a baya wanda suka wuce a baya suka yi kafirci ba su ji daɗi ba to haka ne sun ba idan sun yi kafirci sun doge akan haka ba za su ji daɗi ba na nan tadir da sunnatin Allah tabdila ba za ka taɓa samun canji ba dangane da sunnar Allah walan tajida li sunnatin Allah hawila ba za ka taɓa samun kautar da sunnar Allah ba yayin da ya kaddara faruwarta haka abin zai faru abin da idan Allah ya nufin dangansa da azaba ba wanda ya sai kare wannan azaba ya hana ta fadawa akan su dabarar su da bakin su surfin lafanin su duk zai hana su talabi أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا su mutane ba za su yi tafiya a kasa ba su kai su komo su yi yawo da sunan buɗe ido amma ba buɗe ido kadai ba tare da ɗaukar izina tare da ɗaukar wa'azi su ga tsawayen waɗanda suka wuce a baya su ga kufai na gidajen waɗansu al'ummomi da aka yi a baya a tarihi bayan zuru kai fuka na mutum da zai qablihim su ga yaya karshen waɗanda yake kafin su ya kasance wa a cikin min hukuma su na dadin sun fada yanzu ƙarfi ƙarfin soja ƙarfin tattalin arziki ƙarfin siyasa da ƙarfi na wadata wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fi samawati wala fil ard da dai babu wani abin da zai iya gagarar Allah wani irin abu ne fi samawati a cikin samai wala fil ard ko a cikin ƙasa yadda na da ba su gagare ku ba ne zaɗin ma ba za su gagare ku inda za su yawo baya a tarihi da za su ɗauki wannan izinin suna zuwa kasar misra daga manyan manyan gine-gine da fir'aunoni na da suka yi a yanzu ina suke wanda a yanzu ba mu ginin da za su iya wannan ginin innahu kana aliman kadira lalle Allah ya kasance aliman masani sannan kuma kadiran mai kudura kan komai walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu inda ubangiji ta'ala na kama mutane da irin abin da suka yi na laifi ta raka ala zahriha min dabba da babu wanda zai rabuwa a bangasa inda a ce da mun yi laifi sai Allah ya kama mu da azaba da zuwa ba kowa a bangasa tunda kowa mai laifi amma kasancewar ubangiji da Allah yana da juriya kuma yana baiwa dan adam lokaci ne ba yayi istighfari shi yasa har yanzu muke ba. shi yasa har yanzu muke da sauran rayuwa a jikin mu walakin akhiruhu ila ajal musamma ubangiji da Allah yana yi wa mutane jinkiri ne zuwa lokaci sananne lokaci sananne shine karshen rayuwar kowa karshen kwanakin da aka ɗiban wa kowanne ɗaya daga cikin mu shine ajalin musamman fa idza jaa ajaluhum idan ajalin kowanne ɗaya daga cikin su ya zo gare shi fa inna allaha kana bi ibadihi basira to ubangiji fa ya kasance masani mai gani dangane da mai bayan sa suke mun zo karshen surar a gurguje da kiyar ba don kai ba tun ɗazu ana walƙiya kuma ina ta samun musiku cewa ruwa na da sauka da haka sai mu dakata haka abinda muka faɗa zama daidai Allah sami tare cikin lada wanda muke kuskure kuma ubangiji ta Allah ya kai mana za a kira sallah